Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tambayoyi da amsoshi. Daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International sunana Ramatu Garba Baba. A wannan makon mun duba ɗaruruwan tambayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana kuma za mu yi iya ƙoƙarin ansa wasu daga ciki daidai da yadda lokaci ya bayar da dama. Kafin mu je ga jin amsoshin tambayoyin a wannan makon zan so ma ni da karanto kaɗan daga cikin tambayoyin yayin da mai saurare zai kasa kunne ya ji kowane tambaya za a amsa daga cikin jerin tambayoyin da na karanto. Tambaya ta farko ita ce, Don Allah sashen Hausa na Rediyo Faransa ku tambayan min masana shin a ina jihar Kano ta samo inkiyar tambin giwa daga Malam Bala Muhammad Damban a jihar Bauchin Najeriya. Malam Bala dai bai bayar da namba wayar da ya kamata a tuntuɓe shi ba. Tambaya ta biyu kuma ita ce wanda Muhammad Salihu ƙaura na moda daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya ya aiko inda ya ce don Allah ina so ku bincika min. Shin me ake nufi da hutun Boxing Day wanda ake bayarwa tare da hutun Kirsimeti a kowace shekara? Tambaya ta uku kuwa ita ce wanda sanin shaga kofar kaura Katsina da Anas da kuma Hassan Muhammad suka aiko, inda suka buƙaci sashen Hausa na RFI kan amsa tambayar shin wai ko bayan da Shehu Usman ɗan Fodiyo ya samu nasara a yaƙi a tsakaninsu da sarkin Gobir. Shin wai menene ya haddasa yaƙi a ƙasashen Hausa a wannan lokacin? Sai kuma tambaya daga Malam Isu Dila da ke jihar Kaduna, Najeriya. Tambayar ita ce, RFI Hausa, don Allah ku wayar man da kai. Shin hankaka yana yin kwai kuma kwan kaza da yake ɗauka, me yake yi da shi? To yanzu mai saurare sai ya gyara zama domin jan tambayoyin da masana suka sami damar amsawa daga cikin tarin tambayoyin da na karanto a farkon shirin. sunana Muhammad Salihu Kwararru mai da Kanaja Zanka. Allah yana son su ne karin bayani akan hutunan da ake bayar bayan Kirsimeti na Boxing Day. A wani lokaci aka fara ba da wannan hutu Najeriya. Wannan ke kamar mai mai hutu ya fi na gode. Muhammadu Salihu ƙaura na moda don jin amsar tambayar ka. Usulin ranar Boxing Day da tarihinta wadda mabiya addinin Krista ke bikin tuna da ita a ranar 26 ga watan Disamban kowace shekara. Ga wakilin makanan Najeriya Abubakar Isa Dago inda shi kuma ya meka tambayar ga masanin tarihi wato Farfesa Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya. washe garin ranar kisimeti ake yin bukin boxing day wannan asalinsa addini ne ya haifar da yin wannan biki wato akwai dalilai biyu ko uku farko dalilai na addini na biyu kuma dalilai na al'ada dalilai na addini shine shine samar da bikin boxing day tarihi ya nuna cewa farkon wanda ya shahada a addinin kirista aka kashe shi amma aka bashi sunan ya zama waliyi shine st stephens shekara 34 bayan mutuwar annabi isa wato a jerusalem yana shugaban kirista ne shugaba ne babban limani ne yahudawa suka zarge shi da cewar yana bata nasu addinin wajen yin wa'azin addinin kirista saboda haka suka kai shi wajen shugabanninsu da yake lokacin a ƙarƙashin daular yahudawa ne jerusalem take suka kai shi wajen shugabannin su aka yanke masa hukunci na kisa aka kashe shi an kashe shi a washe garin ranar kirsimeti an yi kirsimeti yau aka kashe shi gobe to shi yasa kiristoci suke girmama wannan ranar ta washe gari don tunawa da shi da kuma yi masa addu'a da kuma tunawa da irin gwagwarmayar da ya yi to dalilin wannan sai kuma suke amfani da damar suke yi wa mabiya nasu taimako to abinda coci take yi a lokacin a kowane coci sai a ajiye abinda da ake kira box mhm. wato shine akwati mm. wanda duk wanda ya zo zai iya ba da taimako a ciki sai ya sa taimakonsa a ciki to wannan taimakon shi shugabannin coci suke yin kyauta suna taimakon marasa su wannan akwatin da ake sawa a kowane mm. coci ake kira box box to sai zama boxing da ranar zuwa je a sa wannan sadakar a ciki to wannan addinance kenan to amma ka san daga baya bayan addinin kirista ya zama ya mame nahiyar turai daga lokacin wani mai mulki da ake kira constantine shugaban romawa wato sarkin romawa wanda ya karbi kiristanci ya karbi addinin kirista daga lokacin da ya karbi addinin kirista ya kokari duk kasashen turai suka karbi kiristanci to sai ya zama da al'adar ta kiristanci ma ta fara zama wato abubuwa na ibada sai su gocin al'adar turawa sai haɗe da al'adar turawa to shekara ana nan ana nan wannan biki na boxing day duk da a ranar washe garin kirsimeti ake yi to kuma sai zama ya shiga cikin al'adar turawa waɗansu suna yi nema ba lallai sai a coci ba wasu suna tunanin an ce boxing sai a fassara da kalmar boxing din kamar <laughs> damban zamani din na eh damba bane wannan box din wannan eh. akwatin ko wanda ake ajiya a coci eh. ko kuma wanda suke sawa ka san su suna da girmama eh, juna suke sawa a cikin ba za a fito da kyauta a nuna sai dai a sata a cikin a saka ya ta a cikin akwati mm. wanda yake wani na kwali ne mm. ya dai danganta da karfin mutum da kuma yadda yake so ya burge mm. to bai tsaya a nan ba waɗannan masu kuɗi suna yin haka kamfanoni kuma su ma suna yi to kaji asalin boxing dai ba wai sha'ani ne na damba sha'ani ne na nuna farin ciki da godiya ga Allah Da fatan Malam Mahmud ka gamsu da wannan tambayar. Yanzu bari na gayyato Kamra da Ahmad Muhammad Banza, masanin tarihin daular Usmaniya a Sakwatan Najeriya don amsa tambayar sanin shaga da Malam Anas da Hassan da suka buƙaci sanin shin ko bayan da Shehu Usman ɗan Fodiyo ya samu nasara a yaƙi a tsakaninsa da sarkin Gobir? Shin menene ya haddasa yaƙi a ƙasashen Hausa a wannan lokacin? Ga amsar. Uh, to alhamdulahi bayan an ci uh, birnin alƙalawa da yaƙi sha biyu ga watan Yuni na shekara ta dubu takwas da takwas. Bisa ga dukkan alamu ana tsammanin ainihin yaƙi ya ƙare ko kuma jihadi ya ƙare ga wannan lokaci to sai aka samu ɗansu abubuwa uku wayanda suka walwale wayannan alƙawalan wayanda aka yi na farko dai an samu matsala tsakanin gwandugalin wannan lokaci da kuma argungu wannan shi yasa alƙawalan da aka yi a lokacin sarkin kabi abdullahi toga aka walwale su ya zan aka kama yaƙe-yaƙe tsakanin gwandu da argungu sokoto da argungu sannan matsala ta biyu ita ce da aka samu a kano tsakanin ainihin buhari wanda yake hadeja da kuma sarakunan kano na wannan lokaci domin buhari ya kawo yaƙi har ƙofar mata ya mahawar halba kibiya mai wadda aka dana ma wuta a halba ta shiga gari ta kone ɗakuna irin kamar na bunu da sauransu to sai sarkin kano ali babba ya aiko mishi da wasiƙa cewa ya daina ainihin wannan yakin da yake kano ya ce to ai ba shi ya fara ainihin ka yaki kano ba kana suka fara ka yaƙi ƙasar hadeja to kamin a ciwo kan matsalar buhari sai ga wata matsala ta bulla a gombe domin akwai sarakunan musulunci wanda ka aske a gombe kamin zuwan buba yaro to kuma sun yi ƙoƙari su su ainihin karɓi daular usmaniya ga wannan lokaci amma ba samu sa'a ba saboda shi buba yaro shi ya karɓi tuta ga hannun ainihin shi jaddadi shi usman saboda haka nan ma rikici ya ƙara barkewa sannan rikici na uku shine wanda aka samu a fombena a lokacin nan ana ce mata fombena ba a mai da ita adamawa ba bayan eh, mudibu adama ya karɓi tuta ya koma sai 'ya'yan sarki suka taso suna nuna abin kamar la'arinsu dangane da ainihin yadda aka yi aka ba sarauta to sun nemi su tatta tashin tashin har ma sun tayas an samu shekara kusan goma goma sha ɗaya ana rikici da su ba a samu aka walwalar na rikitan ba to duka wani abubuwan su ne suka taru suka kawo ainihin rikita da ake da yawa ita gobiyar matsalar ta talawa amma kuma sai aka samu matsala a argungu aka samu a kano aka samu a gombe aka samu a bambina ko adamawa yadda ake kiranta a yanzu sannan kuma akwai ɗan su rikita na cikin gida misali Wayan na kananan kabilu wanda yake ba a walwale a eh, matsalar su ba su ma kansu ana so a jawo su a jawo su cikin ainihin ita wannan daula ta eh, musulunci misali akwai matsala a ilori wadda aka aika malam alimi daga nan gwandu ya je domin ya wakilci malam abdullahi a kawo usmaniya a ilori sannan akwai matsalar bidda wanda yake sun riga sun yaƙi ga wannan lokaci sun ci ƙasashe da yawa to sai gashi ba su da isasshen mutanen da za su yi musu ainihin mulki a wa'annan garuruwan da suka ce domin kadiba ibadan eh, bida ta kama har zuwa okene har zuwa lokoja har zuwa kusan sabon gida ora har cikin ainihin eh, jihohin edo da delta na yanzu to wannan matsala ita sa ainihin bida ta ta buɗe hannuwanta ta bude kawun ta kware ta kere ba ta da isassun mutanen da ka iya mata zaman mulki a wayannan wuraren to wannan abin shi yasa aka samu matsaloli aka ci gaba da ainihin yaƙe-yaƙen jihadi har zuwa lokacin da turawa suka zo 21 ga watan maris na shekarar da 1903 madalla da fatan an gamsu da waɗannan amsoshin. mu sake ya da zango a kanan dabo da ke arewacin Najeriya. Don amsa tambayoyin da ke son sanin dalilin da ya sa ake kiran jihar ta Kano da lakani kanan dabo tun To da yake farfesa Tijjani Muhammad Naniyan bai nisa ba, Abubakar Isa ɗan dago ya sake jefa masa wannan tambayar ga kuma cikakken bayanin da ya yi. Kano ta dabo tumbin giwa wato a tarihance ana cewa kano ta dawo domin yi mata lakabi da sarkin kano na fulani wanda ya mulki kano bayan yin jihadi alif ɗari takwas da goma sha tara zuwa alif da ɗari takwas da arba'in da biyar shine sarki ibrahim dabo to ana yi mata lakabi da kano ta dabo saboda lokacin da ya zama sarkin kano an so a yi masa bori wato da dama daga cikin fulani wanda suka taimaka aika jihadi wasu daga ciki ba su yarda da hawan sukan mulki ba da kuma kanin wanda ya gada wato galadima sani shi ma bai yarda ba sun dai ta sun zo sai su bori irin su bijire masa yawa kano a yaga kowa ya yanki yanki rabansa ya je ya ci gashin kansa to sarki ibrahim dabo bai yarda da wannan ba ya ce kano sai ta ci gaba yadda damin take ƙasa guda shi shine ya sha da mara ya nemi wato amincewar sarkin musulmi shi ya sama ake lakabin cewar aka ba shi wuka ya zama sarki yanka duk wanda ya bijire to ya dawo da shi kan hanya to shi ya yasa aka yi wajen shekara tara zuwa goma ana yaƙi kan wannan ya nasara duk wanda suka bijire sai da suka dawo kano ta dawo ƙarƙashin mulki guda shine mulkinsa to wannan shi yasa duk lokacin za a yi mata kira ki da ibrahim da domin an so a warga za ta amma shi cikin ikon allah da jajircewarsa da yake jarumi ne malami ne kuma jarumi ya dawo da ita a siyasance ta zama daula guda sun so su bijiri amma duk ya janyo su ta karfin siyasa da suka da suka yarda da mulkinsa to shi yasa ake ce mata kano ta dawo. to kuma ka san kafin lokacin kano daman ƙasa ce wacce aka santa wajen kasuwanci saboda kasuwancinta ya yi suna ba ma a ƙasashen sudan ba wato ƙasashen barka fata na sudan ba a'a har arewacin afirka ta yi suna banda daular su borno banda daular wajen da suke wajen su tambutu da ake cewa da su wajen su agadas inda ake kira algeria da maroko duk an san da kano to wannan kasuwanci ya sa kano ta bunƙasa ta samu arziki yadda ya sa baƙi suke zuwa su zauna su ci arziki har su zama 'yan gari to wanda kuma kaga wannan ɗaukaka ta ta yanzu yana nan to wannan nasara da daba ya yi sai martaba ta dawo ta kasuwancin sai bakin suka ka fara suka da tudowa wanda shi ne aka kafa tubalin wanda ɗaukaka ta zo har yanzu to karɓar ta na baki kowa ya zo ya ci arziki shi yasa ce wannan suna kuma na tumbin giwa tumbi na giwa ai kato ne eh. sharau kowa sai zo yanki na sai bashi mhm. to kowa zai zo ya ci arzikin Kano in zai tafi ya bata in kuma yana nan ya tada ci ko kuma su mutanen kana in ka zo kana son Kano sai ci ai tumbin giwa ce mhm. kai ma ka zo kwashi rabanka ta ishi kowa mhm. kuma har zuwa yau in ka jibi Kano haka take duk wanda ya shigo ta to ko zai samu albarkacinta tunda yake gari ne wanda Allah ya masa ni'ima ta arziki da wadatar abinci da ruwa. yanzu bari mu duba wasu daga cikin fitattun mutanen da suka riga mu gidan gaskiya a wannan shekarar ta 2016 da muke wa kwana, ina kuma tare da umai masana abdulmumin da za mu tattauna kan wasu kamar yadda masu saurare kuka bukaci ku sani Malama Umaima barka da shigowa. Madalla barkan ki da aiki ramatu. To ban sani ba da ike ke ma dai kina muna dai tara a ɗakin eh, watsa labarai kuma mun sami kusan in ce duk waɗanda suka rasu ɗin akan idan labarin. haka, haka. to ramatu da yake kin san mutane da dama ne suka raga mu gidan gaskiya a wannan shekara wanda kuma babu shaka sun shahara amma saboda lokaci za mu mayar da hankali domin mu duba uku daga cikin su wanda suka yi fice kwarai da gaske a duniya to za mu soma ne da shahararren dan damben zamani wato muhammad ali wanda ya rasu a watan yuni kin san mutuwar muhammad Ali abu ne da ya girgiza al'ummar duniya da dama musamman masoyan muhammad Ali. kuma ramatu an haife shi Ali ne a shekara ta 1942 wato kuma ya rasu yana da kinga wato ya rasu yana da shekaru 74 kenan a duniya kuma sunansa na ainihi shine cassius clay amma ya koma muhammad ali bayan ya zama musulmi a shekara ta 1964 lokacin da karon farko ko ya zama zakaran damben duniya haka, haka. kuma ko ke ma na san kina cikin masoyan Muhammad Ali <laughs> kin san a wani lokacin an yi jimami kwarai da gaske kuma an gudanar da addu'o'i da dama a sassan duniya musamman wanda aka gudanar a cibiyar sa da ke Louisville na kasar Amurka kenan inda aka mai addu'o'i na bankwana da shi marigayi Muhammad Ali kenan to mutuwar marigayi mai alfarma sarkin musulmi wanda ya rasu yana da shekaru 93 a duniya ba karamin girgiza al'ummar najeriya yi ba idan kika yi la'akari da irin gudunmawar da ya baiwa addini a lokacin da yake mulki mm. kuma sarkin ya kwashe shekaru takwas kan mulki kafin ya sauka daga mulki sanadiyar rikici a lokacin mulkin soja na marigayi sana abacha to bayan rasuwar marigayi sarkin musulmi ibrahim da suki wani abu kuma da ya sake daukan hankali ramuta a duniya shine mutuwar shahararren mawaƙin wannan papa wemba wanda ya rasu a watan afrilu haka mm. to shahararren mawakin da ya dan kasar congo papa wemba ya mutu bayan da aka ruga da shi asibiti sakamakon faduwar da ya yi a yayin da yake tsakiyar wasa a kasar ivory coast ai na mm. san ke akwai lokacin da kika je wani biki da ma kika ce kin haɗu da iyalan da gaske ramatu na je biki na je bikin bada kyaututtukan mawakan afirka da aka yi a birnin legas da ke najeriya inda aka karrama shi a matsayin mawaki da ya shahara kwarai da gaske kuma ya bada gudunmawa a afirka ba zan manta ba shira mutu a wani lokaci da ake da aka karrama shi da yake matarsa da diyarsa wadda ita ma tana harkokin waka su hmm. suka zo karɓar masa wannan kyauta idan kika ga halin da matar take cikin abin tausayi ne zaki san cewa ko duk da sun jima kuma sun hayayyafa hmm. kin san ai an ce miji miji ne har yanzu mutuwan nan na tattare da ita <laughs> haka <laughs> tura mutu waɗannan da su ne a takaice abin da zan iya cewa su ne wato mutanen fitattun mutane da suka shahara a duniya kuma da aka rasa su a cikin wannan shekara da ake ban kwana da ita wato shekara ta 2016 kwarai da gaske an gaishe ke umai masani abdulmumin kash sai lokaci ya yi halinsa hakan ya kuma kawo mu ƙarshen shirin na tambayi da amsoshin ku masu saurare sai kuma shekarar 2017 idan Allah ya kai mu. A madadin ku masu saurare da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na Radio Faransa International musamman Umai Masani Abdulmomin da kuma jami'in da ya sadan da ku Mustapha a DBC. Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri sai kuma sabuwar shekara idan Allah ya kai mu.